الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوانا أمي na wannan ƙasa ta Nijar a garin a wannan kasa mai albarka ina mana bai zuwa irin ta addinin musulunci barkan mu da kasancewa tare da ku a wannan yammaci mai albarka don gudanar da wa'azi na musulunci a wannan musulunci mai albarka kuma a wannan unguwa mai albarka a yau abin da za mu tattauna a wannan dama ko a wannan lokaci da dare shine wasu abubuwa masu muhimmanci da duka musulmi ya kamata mai da hankali a kansu ya kula da su don su ne sababin rugujewar musuluncinsa da kuma rayuwa a kan bid'a da shirka kamar zan ta ambaci wasu abubuwa ne waɗanda malamai sun haramta sun kuma ƙazantar da aikata su amma a lokacin sai abun bakin ciki shine yan ɗan ƙwan ba bisa bushe ba suna mu'amala da su suna aikata su wanda kuma suna rushe musu a ƙidar su rushe musu musulunci su Allah kare ku sani cewa musulunci addini ne da yake bayani akan tauhidi kadai ta Allah shi shi kadai da bauta kada ta Allah shi shi kaɗai da halitta kada ta Allah shi shi kadai da sunan nakinsa da shigofin kyawawa ba wanda ya ce maka in ba Allah ba ba wanda ya hana ka in ba Allah ba ba wanda ya isa ya ɗaukaka ka in ba Allah ba ba wanda ya isa ne da kai baya in ba Allah ba duk wanda ya ji a ransa cewa zai iya dogaro da wani Allah ya yi masa abin da Allah ne ke yi wa mutane to wannan mutumin ya fita daga musulunci gaba da ba shi yana da kyau ku fahimta kuma ku gane babban nasara da dan adam zai samu shi ne ya kokari ya kiyaye aƙidar ta musulunci kada ya bari wani ya rushe masa aƙidarsa aƙida ita ce abin da tafi muhimmanci mu mai da hankali a kai mu kula mu lura kada mu bari gidan mu ta rushe don in a ka ta rushe to zallaka a banza ke yi azuminka a banza ke yi duk wata ibada da ka sani kana yi ne a banza Allah ba ruwan suka zai karba ba akwai mutanen da suke daure-daure da rataye-rataye da makale-makale ko a gida ko a gangan jikinsu wannan shirka ne da wanda suke daurawa a kansu kamar mata da za ta daura wani abu da sunan laya ko namiji da zai rataye wani abu sunan kambu a dantsansa ko a ƙugunsa ko kuma a filansa in zai kwanta bacci ko a motarsa a ƙarƙashin siyarinsa sai ya ɗauki wasu abubuwa da layu da guraye can ya zuba su a ƙarƙashin motarsa ko a ƙarƙashin siyarin motarsa ko a ƙofar gidansa ya tona ya binne ko a kamfaninsa da yake sana'a in mace ce ta saka a cikin kitsanta mijinta ya ta saduwa da ita da wannan abin a jikinta akwai wanda ake sawa a yatsu akwai wanda ake sawa a kafa akwai wanda in za a kwanta ne ake kwanciya da shi akwai wanda ake sawa dabbobi ma da raƙuma da jakuna da dawaki da abin hawa akwai duk wanda ake raciya musu irin waɗannan makale-makale da race-race wanda za a yi ko na fata ko na ƙarfe ko wanda za a rubuta alkur'ani a makalli ko kuma wanda za a rubuta sunan aljani da daf'il bala ko da raf'ihi don a kori bala'i ko a ɗauke shi gaba ɗaya ce mafi inganci malamai suna cewa shirka so kada mutum ya kuskure bari yana mu'amala da waɗannan matsaloli da na ambata kana zuwa masallaci sallah kana cewa kai ahlus sunna ne amma baka fahimci sunnan ba baka fahimci tauhidi ma yanzu wannan abu na farko kenan akwai masu yin maganin kasuwa maganin samun farin jini in yarinya ne budurwa sai a je a kai ta wajen malami ka ya tofe ta ya makankale ta ya ba ta abin da za ta makale ka zo ka auro ta tsaro maka da kaya a ka can a ƙugunta ko a hannunta ko a cikin kibarta wannan yana da cikin shirka ba cewa ake wanda ya ya zama mashirki ba amma ya aikata aikin shirka yana buƙatar a masa wa'azi yana buƙatar a farkar da shi duk layin su ɗaya da rukiya da ake yi ta bid'a akwai a ta sunna idan mutum yana da larura a karanta masa alkur'ani a karanta masa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da addu'o'i tabbatattu wannan ya tabbata a shari'a ana yi akwai kuma na bid'a wanda ake zuwa ake ambatan maganganu waɗanda ba a gane ma'anarsu da kuma kiran sunan aljanu da neman taimakonsu saboda warkar da rashin lafiya ko lalata wani sihiri ko kuma wani makamancin wannan ya zalza ya ilu ya da ya ilu ya kamka ya ilu ya sarma ya ilu ya wace ce ilu ya mene shirmi a yi ta ambatan abin da ba za ka san ma'anarsa ba wannan yana daga cikin hadari yin amfani da wannan kuma yakan raba mutum da musuluncinsa akwai wanda ake rubutawa akwai wanda ake ratayawa duka wannan musulmi ya kamata ya nisance shi abu na uku akwai mutanen da suke neman albarka a jikin bishiya ko a jikin wani mutum saboda ya zama malami ko ya zama shehi ko ya zama waliyi ko ya zama wani masanin Allah sai a rinka shafa jikinsa ana neman albarka ko kuma shi ɗin ya rinka shafa jikin mutane da sunan ya shafa musu albarka ko kuma ma ya ce ya yafe musu wani lokacin a ƙasashen na akwai malaman da suka ɗauki wannan riga ta Allah suka rataya wa kansu rigar ya zunubi ubangiji ne ya ce a cikin alkur'ani wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun ba wanda yake ya ta zunubi in ba Allah ba amma yau wani sai zai shafa kanka ya ce ya yafe maka ko a ce ka je ka shafi wacce bishiyar akwai albarka ko ka je ka shafi wata dabba a ce akwai albarka ko ka je ka shafa wani mutum a ce ayin ka taba shi ka samu albarka ko in ya shafe ka kai ma ka samu albarka ya shafa ma albarka ya kwashe maka albarka ne ku duk duka waɗannan abubuwan ana yin su iya ka, iya yadda za su zulmiya ka iya rashin sauraron malaman suna da tauhidi iyayen da za a jefa ka cikin halaka da shirka da biya suna fatan yan za su kokari su kiyaye irin waɗannan abubuwa wanda bai halatta a yi su ba neman albarka da dutse haramun ne dutse guda ne aka ce aje a shafa shi a samu albarka shine hajjar al'asuwar shi wannan an ce a shafa shi ma ba shi yake ba da albarkar ko gafara ba dan na, umar wata rana ya zo wucewa yana wasu ya zo gindin hajar al-aswad yace ya kai wannan dutsen inni a'lamu annaka la tadullu wa la tanfa ni na san cewa kai dinnan dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abbiluka ma qabbaltuka na san baka cutarwa baka amfanarwa da ba dan na ga manzon Allah sallallahu yana sumbantan ka ba wallahi ba zan sumbance ka ba Umar ibn Khattab ya gaya wa dutsen Hajar al-Aswad to kaga ashe ba shi dutsen ne mai bada gafara ko mai bada albarka ba Allah ne da ce a shafe shi ko annabi ne da ce a shafe shi misali to shafan nan sai zama ibada amma yanzu akwai wanda suke tafiya takanas ta kano su je samu wasu duwatsu a garin su rika hawa ce za su samu alheri da albarka a kai wannan ba haka bane ba jini bane masu hawa dukan arfa da sunan za su samu wani albarka baya cikin abin da ya zo a sunna masu zuwa suna cire ihramin su suna ta shafan ɗakin ka'aba baya daga cikin abin da aka yi umarni a aikata duk wanda ka ga ya ɗauki sa yana ta goga ɗakin ka'aba to ya zo ne da bid'a bai zo da shari'a ba bai zo da addini ba to ya kamata mutane su kiyaye hatta ɗakin kaba la tun sahu ba a shafan ɗakin kaba la tun sahu biha tabarruka wai ka shafi ɗakin kaba ko ka rangumi ɗakin kaba cewa in ka shafe shi wai akwai albarka gini ne ba yadda za a ya baka albarka sai in annabi ne ce zai baka albarka su kaga abin da mutane suke yi suna wuce gona da iri ne ba shari'a ce ta ce su ba abu na hudu akwai waɗanda suke yin yanka wa malamansu ko yanka wa waliyansu ko yanka wa shehunansu da لغير ka كالذبح lil'auliya wanzabihi lishayatin har aljanu ana musu mutum ya je ya samu raƙumi ya yanka da sunan aljanu ya je ya samu rago ya yanka da sunan aljanu wanda a shari'a an ce mana mu yanka abu ne mu ce bismillahi allahu akbar amma wani idan ya zo yanka wanda zai kira sunan allah ba sai kira sunan aljanu ko ya kira sunan malaminsa don neman amfani ko kautarwa da cutarwa ku sani cewa a musulunci haramun ne yin yanka ba don Allah ba kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da ya mutu da sallata da yankana da mutuwata da rayuwata duka na Allah ne shi shi kadai lillahi rabbil alamin la sharika la ba shi da abokin tarayya da wannan aka umarce ni da tauhidi kuma ni ne farkon masu yin kauya su waɗanda suke yanka ba don Allah ba da sunan addini malamai na bid'a bokaye makiya Allah suna shar'anta musu su je su ɗauki dabbobi suna yankawa da sunan aljanu wallahi sun raba ku da Allah sun hada ku da shirka ko sauro ka yanka ba da sunan Allah ba kai shirka kai ba ma yanka ba da sunan Allah ba wurin da ma ake yin yanka ba dan Allah ba haramun ne ka je ka yanka dabbarka wanda zaka kira sunan Allah a wurin matukar wannan gurin da ake yanka ka san ana yi ne ba dan Allah ba to haramun ne musulmi ya je ya kai dabbarsa yanka ta ba a wurin da ake yanka ba dan Allah ba la yajuzu zamu fi makanin yuzbahu fihi li ghairi Allah bai halatta a yanka ba a wurin da ake yanka ba dan Allah ba ko da ku mai yankan nan yayi nufin ya yanka ne dan Allah wannan an yi ne saddan ne gari a shirk dan a toshe kafa ta yaɗa shirka a cikin al'umma ya ku al'ummar musulmi na wannan ƙasar ta Nijar ku sani cewa daga cikin abin da Allah ya jarabe ku da yawa Allah ya jarabe ku da mutaye da yawa waɗanda suke umarni da irin waɗannan abubuwa na yanka ba don Allah ba a yanka raƙuma ba don Allah ba a kira sunan aljanu a yanka shanu ba don Allah ba a kira sunan aljanu hatta kaji da ƙananan bisashe da dabbobi ana zuwa a yanka su ba da sunan Allah ba wannan shirka ne wannan fada ne da tauhidi wannan wa kai musulunci ne wajibi ne malamai su wa'azi akan wannan su faɗakar akan wannan to ba ma wannan kaɗai ba yanzu daga cikin shirkoki da suka shige mu sosai shine yanzu idan an zo yanka dabbar sai a zo in ba a faɗi sunan aljani aka yanka ba to sai a tari jinin yanzu mutane sun kai ga in za su yanka dabba sai su shimfiɗa leda a samu babban faranti sai a yanka ragon a kan leda a yanka raƙumin a kan leda ko a yanka shanun a kan leda sai su tattare jinin da baki ɗaya sai su yi su kai wa aljanu shi an tattare wannan jini idan a kai wa aljani saboda aljani ya yi umarni da aji aikata wannan wannan haramun ne kuma wannan isti'ana ne bil jinni neman taimako ne da aljani kuma shirka akwai wani abin da ke faruwa yanzu saboda bala'i da shirka hatta jinin al'ada na mata yanzu sai da shi yake mace period ɗinta lokacin da za ta yi jinin al'ada ta sani Da waɗanda jini yake zuwa musu da yawa sai ta sa abin tarewa ta tare wannan jini ta ɗauka ta kai gidan boka ya ba ta kuɗi mai yawa saboda za a yi tsafi da wannan jinin wallahi azimu irin wannan abubuwa da musulunci ku kula ku kiyaye an yi nisa wajen aikata irin wannan abubuwa ba mamaki a gidanka ana yi baka sani ba na yi wannan bayani wata rana wata ɗaliba take cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam wallahi wata shekara da ta gabata a sallar layya an kawo min ragona da mai gida na sai mun zan yanka sai wani yazo zo ya ce do Allah shi yana son wannan jinin kar a bari ko ɗaya daga saboda nau'in rago wani rago ne fari mai kyau sai ya sa leda ya tare jinin nan gaba ɗaya ana gama yanka ya kwashe jini ya ɗaure ta bude shi Aljani suke kaiwa tsafi suke yi da shi kuma bai kamata ku taimaki matsafa ba ina fatan yan uwa suna fahimta abu na biyar akwai bakanci da ake nazar, annazar fannazar ibada bakance ibada ne la juzu an tusrafa bai halatta a juyar da bakance a yi shi li ghairi Allah subhanahu wa ta'ala ba ba wai da Allah ba kamar yanzu kana cewa nayi alƙawari idan Allah ya sa na warke daga ciwon da yake damuna sai nayi wa Allah azumi uku nayi alƙawari idan nayi ciniki a kasuwa kayana da nayi oda na kawo na sai da su a wannan wata ni ko zan yi sadakar sefa dubu biyu na yi alkawari idan na samu kudiran maka bana sai na yanka rago guda ɗaya na yi alkawari idan yaro na ya haddace alkur'ani zan yi azumi guda bakwai a jere ina yi wa Allah godiya duka waɗannan abubuwan bakance ake ce da su amma ba a yi wa wani ibada akan bakance in ba Allah ba yayin da wani ya juyar da ɗaya daga cikin waɗannan bakance ce wani ɗan adam zai yi wa to ya zo da shirka kuma Allah ya yi bayanin muminai na kwarai su ne in sun yi bakance suna cikawa yufuna bin nadri wa na yawman kana sharruhu mustafira idan sun yi bakance su mumine suna cika wannan bakancen kada mutum ya yi bakance ya iya cika wata rana a karatu wani ya turo mun da tambaya cewa ya taɓa yin bakance ya alkawari cewa idan Allah ya sa wasu kuɗi suka zo masa shi ko ya yi alkawari sai ya toni rijiya gaba biyar da kansa zai sunkuya ya toni ƙasa gaba biyar gaba biyar iya tsawon mutum biyar ya ce gashi Allah ya biya mun bukatar malam na je tono fa ya gagara na ce wallahi ce ka tona ba ya alkawari ka yi yufuna bin nazari wai zai ba wani ya tona na ce a'a ai cewa kai da kanka sai ka tona da haka sai ka je ka nemi duka kai ta fama Allah kiyaye hanya in shekara uku za ka yi kana wannan tono na gaba biyar sai ka tona don Allah ya ce musulmi na kwarai suna cika kance ba sa wayewa da haka duk wanda ya ce in Allah ya masa abu kaza zai yi wa Allah kaza to dai sai ya cika wannan bakance dole kuma ko mutum mutuwa ya yi ya kamata iyalinsa su cika masa don ku sai Allah ya tambaye ka akan wannan abu sa malamai ma suka ce ruhi ne yin haka da suka yi hadisi ya zo maza Allah ce yace yace wannan annazar din inna ma yustakhraju min al-baqi ana karɓo shi ne ko ana kwato shi ne daga maruwaci kai dan me zaka ce sai Allah ya maka kaza zaka yi azumi idan bai ma kenan ba zaka yi ba ka ce in ɗanka ya haddace ƙur'ani za ka yi kyautar buhun shinkafa in bai ce ba kenan ba za ka yi ba kenan kai mai wa Allah ruwa ne idan ka yi ciniki a kasuwa ta samu kaza za ka yi wa Allah azumi biyu to kenan ba kai ciniki ba za ka yi ba wannan ya nuna kai maruwanci ne ina fata ana fahimta to wannan yana da muhimmanci mu ainihin wato iyaye abu na shida ba a neman taimako ga wani Allah taimakon da ba wanda ya isa maka in ba Allah ba amma ya halatta in taimaki in nemi malayi su bai bani aran biro a hannunsa wannan ba laifi ya halatta in nemi alaran ma ce ka bani aran dubu biyu ba laifi ya halatta in nemi makoci na a ce ka zo ka taimaka mu in nome gona ta ba laifi ya halatta in nemi taimako in sha ruwa a bani ruwa abinda ake nufi da al-isti'ana bi ghairillah neman taimakon abin da ba wanda ya isa maka in ba Allah ba kamar ka ce wani ya taimaka maka ya baka gidan aljanna ko ka ce da Allah likita ka taimaka ka bani lafiya ko ka samu wani hamshakin mai kudi ka ce dan Allah taimaka kai mun arziki hadin isti'ana haram لماذا لأنك استعنت بغير الله ka muke taimako da wani Allah cikin abin da ba wanda ya sai ba da shi in ba Allah ba da ka yan kwaya ya kamata ku kiyaye akwai abin da ba wanda zai maka in ba Allah ba duk wanda ya waye gari yana ganin cewa ai sai malamin sa ya yarje masa ya samu kuɗi to wannan ya zama ya liƙa wani aiki na Allah ga wani Allah shirka ke wallahi ba wani malamin da yake tsaya maka samu kuɗi babu shi iya abin da malami zai maka maka addu'a ba wani boka da ya sai ya tsaya maka ya ce wai in ya tsaya maka za ka samu kuɗi sai in Allah ya so ba wani mai kokari da yake da kokarin da zai kubutar da kai a wajen Allah ranar tashin alƙiyama waɗanda suke cewa ku je ku yi ku bi mu in an zo a kiyama za mu tsaya muku za mu muku ya yake maka wallahi bai sai tsaya maka ba a ranar tashin alƙiyama yau mai firlul mar'umin min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه sai wani ya zai ce wai zai tsaya maka kiyama kaga mutane suna barna suna ta'adi suna dukan kirji wai ai an tsaya musu kamar mutane suke zuwa ake sayar musu da aljanna mutum ya je lale kuɗi daloli ya je gurin wani malami mara tsoron Allah su yi cinikin aljanna da shi kuma ya sayar masa ya bashi kaga wannan ka nemi taimako abinda ba wanda ya taimaka in ba Allah ba ka zo da abin da ake ce da shi a shirko? ka zo da abin da ake ce da shi hada wani da Allah Allah ke shi sa manzo Allah ce wai idan sta'anta fasta'in billah idan har zaka nemi taimako to ka nemi taimako da Allah tabaraka wa ta'ala daga nan ya kamata mu gane roƙon aljani haramun ne roƙon aljani neman taimako ne da wani Allah ina bokaye da suke zaune a gidajen sun zauna kan buzu mutum ya zo maka da larura bai da lafiya ka ce kaje ka za mu gana da aljani zai taimaka ba ina wanda yake ɗaga hannu ya kira sunan wani aljani ya ce wai ya yaye masa wai damuwar da take damunsa wai ya biya masa bukatarsa wai ya bashi ciniki a kasuwa kowane aljani ya bashi wata mata da yake nema zai aura kowane aljani ya tsaya masa akan wata kujera ta siyasa da yake nema ka zo da shirka ka zo da hada Allah da wani wajen bauta Allah ka kiyaye duka waɗannan abubuwa zai iya yiwa kana zuwa masallaci kana sallah a sahun gaba amma kuma kana rugurguje musuluncin ka baka sani ba ya kamata mu kiyaye bayan wannan abu na bakwai akwai wuce gona da iri akan malamai ko shehunnai ko waliyai abinda ake nufi duk wani mutumin da kake gani yana da wata falala ko yana da wani matsayi da Allah tabaraka ta'ala ya bashi to bai samu matsayin da zaka mai bauta ba ba wani shehi ba wani waliyi ba wani malami da ya isa ya tsaya maka a wajen Allah har ya cancanta ka bauta masa ba Allah ba amma akwai masu wuce gona da iri akan salihan bayi akan waliyan Allah kamar wajen ɗaukaka su sama da matsayin da Allah ya ajiye su kamar girmama su sama da girman da Allah baraka wa ta'ala ya ba su a girmama wali a bashi matsayin annabi a girmama malami a bashi matsayin manzo ko kuma a ce wannan malami ai shi baya saban Allah ko shi wannan waliyin ai baya saban Allah duka waɗannan abubuwa ana ce da su alghulumu fi salihin wuce gona da iri akan salihan bayi kamar yadda an sha buga misali yanzu wani ne ya rubutu yake cewa wai duk wanda ya ga wani babban malamin su shehun su waliyin su in yafi wanda ya gan shi an yafe mai zunubinsa gaba daya kai a wani gurin ma ya ce wanda ya ga wanda ya gan shi ma kaga wannan magana muna faɗanta ne don ya kamata a je a yaga littafin da ya faɗi wannan magana kuma ya kamata a nuna wa mabiya ko shi malamin da ya faɗa wallahi ya yi kuskure yanzu nan kafin na taho shi dai wannan malamin da ake faɗa wani ya ɗauko min bidiyo yana zaune ga buzu da tarbi a gabansa mutane sun zo suna kiran Allah a kansa suna tsalle suna ihu shi kuma yana zanne yana zari ido yanzu wani addini ne yanzu wani ibada ne idan sun zo gaishe sai su rika musu sujjada yadda ake yi wa Allah sujjadar magariba da isha'i haka ake sunkuyawa idan za a gaishe su a je a yi musu sujjada wallahi wannan haramun ne babu wani sarki babu wani malami babu wani waliyi ba wani makalla da yake da matsayin da yanzu zo shi shi za a yi sujada kuma masu yin wannan sun nuna jahilcinsu a fili sun nuna ainihin wato kyamar tauhidinsu a fili kuma wajibi ne malamai su karantar da su ba a kiran sunan wani malami ko wani waliyi yayin da za a fadi ba a kiran sunan wani malami ko wani wali yayin da talauci ya damu mutum ba a kiran sunan wani malami ko wani waliyi yayin da mutum yake neman wata biyan bukata kamar masu zuwa suna neman taimako wa kabari wannan wuce gona da iri ne fita rimin salihi a babban malami ne a kara makallahu ne ya yi ilimi ya karantar ya yi kaza ana kyauta masu da mai tsoron Allah ne bayan ya mutu sai mutum ya je ya tsuguna a gindin kabarinsa yana neman taimakonsa yana kiransa yana roƙonsa wallahi wannan haramun ne Allah ya faɗa kul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawat ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة فهم عن دعائهم غافلين Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa waɗanda kuke kira ba Allah ba ku nuna mun ku kwatanta mun me suka halitta a bayan ƙasa sun taya Allah ne wajen gina sama sun taya Allah wajen gina ƙasa ku zo da wani littafi ku zo da wata hujja ku zo da wani bayani ku zo da wani dalili da zai tabbatar da wannan da'awar da kuke in gaskiya kuke Allah ce ba wanda fi kuma bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba duk wanda ya je gindin kabarin wani malami ko wani waliyi ko wani bawan Allah Salihu ya roƙe shi to ya zo da bata ya kuma halaka To ba a zuwa ana roƙon kabari idan an rasa ruwan sama ba a zuwa ana roƙon kabari idan ana neman ƙarfin jari ba a zuwa ana roƙon kabari idan ana neman wata mace ba a zuwa ana roƙon kabari idan ana neman mulki duka waɗannan abubuwa ne da musulmi ya kamata su guje musu su kuma ƙaurace musu saboda lallai suna da alaƙa wajen rugurgujewa mutum tauhidinsa abu na takwas yin dawafi a cikin kabari mutum ya zo ya samu kabari yadda ake dawafin ɗakin Allah haka mutane suke dawafi a kabarin wasu akwai kaburukan manya-manyan bayan Allah ko malamai ko waliyai ko wasu an bayi da aka zo binne su wallahi sai aka yi wa kabarin kamar ɗakin kaba har da riga irin ta ɗakin kaba aka samu suna nan a ƙasashen nan suna nan a kasashen najeriya da sudan da sauransu malamai ne ana ganin manya ko an naɗa su an ce sun zama waliyai dawafi yadda ake yi wa allah dawafi a ɗakin allah haka ake musu dawafi a kabarinsu a tsawafu bil kuburi shirk yana da cikin shirka akwai masu yin sallah a kabari su je su fuskanci kabari sallar da ake a kalli gabar a kalli alƙibla to su kuma sai samu kabarin wani babban mutum wani malami ko wani mai matsayi sai a je a sunkuya ana yin suje da rukuni ana kallon wannan kabari shi ma wannan yana daga cin abin da yake ruguguje wa mutum tauhidinsa wanda Allah ya faɗa cewa la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha ku daina sallah kuna kallon kabari kuma ku daina zama akan kabari ba a sallah ana kallon kabari shi duk masallacin da aka gina shi a makabarta ɗayan biyu ne ko kuma aka gina shi yana kallon kabari ɗayan biyu ko dai wannan masallaci a rubulguje shi a daina sallah a cikinsa saboda an zo da wani mani'i minal mawani allati tamna hija wa tamna jawaz salah fi zalika masjid, wani dalili da zai haramta ko ya hana yin sallah a wannan masallaci shine wannan kabari dan annabi ya ce la tusallu ila al kada ku yi sallah kuna kallon kabari wala zo alaiha ba a zama akan kabari in an je binne mamata haramun ne zama akan kabari ko kuma a tone kabarin duk masallacin da kuka san akwai kabari a ciki ku je ku tone kabarin ko shekararsa ɗari kuwa a tone shi a ɗebe da ƙasusuwansa gaba ɗaya a zuba shi a leda a kai shi makabartar musulmi abin ne daga nan ne nake jan hankalin mutane waɗanda suke da tsohuwar al'ada mara kyau ta idan mutum ya mutu abin ne shi a gidansa wannan ba daidai ba ne ku ɗauki mutum ku kai shi makabartar musulmi abin ne shi ba wai ku rinka binne shi a cikin gida ba don wata nan za a zo ana sallah ana kallon kabarinsa za a zo ana sallah watakila an gina ɗakuna shekaru masu yawa an gina ɗakuna kuma ɗakin ya zama yana kallon kabarin ku daina bari ana binne muku iyayenku ko ƴaƴanku ko waye ɗinku ku daina bari ana zuwa ana binne muku su a cikin gidaje ko iyaye ko kakannau wannan yana daga cikin saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wallahi na akwai mutanen da yau a ƙasar nan mutum sai ya alwala ya ɗauki sallaya sujjada abin sallah sai ya shirya ranar juma'a da sassafe ya tafi gindin kabarin malaminsa ko kabarin wani bawan Allah ya je ya zauna a jikin wannan kabari ya rike carbinsa yana laziri yana kiran sunan wannan mamacin Haske ya gaji haske juma'a lokacin juma'a ya yi, ya tashi wannan shirka ne kai da aka ce ka kira Allah in zaka yi zikiri sai ka zo kana kiran wani Allah mu kiyaye dan kada mu lalata tauhidin annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya kare tauhidi ya hana gina makabartu a masallaci ko gina masallatai a makabartu sam bai halatta yin sallah a masallacin da yake an gina shi a makabarta bai halatta ba yin sallah a masallacin da yake fuskantar tsabiruka ko makabarta annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi ya hana gini ma akan kabari albina alal qubur yin kubba akan kabari da yin masallaci a kabari wai wani wuri idan an ga wani bawan Allah ne salihi ya mutu a wurin sai kawai a zo a shata masallaci wai bari mu yi masallaci dan albarkacin wannan bawa da yake kwance a wannan wurin haramun ne bai halatta ba ku tone kabarin ya ku samari ahlus sunna in girma ya zo muku kuka fahimci a masallacin unguwanninku da kuke sallah akwai kaburrukan wasu salihan bayi ko dai a rufe masallacin a daina sallah a cikinsa ko kuma a je a tone kabarin a je a kai shi ainihin wato inda ake binne dukkan musulmi a binne shi waɗanda suke zuwa makabarta musulmi suna gina a kan kabari haramun ne kada wani musulmi da ya mutu a zo a ɗauko mai bulo na siminti ko bulo na ƙasa a zo a yi mai gini a kan kabari haramun ne asali tsawon kabari da annabi ya faɗa kar ya wuce haka taki ɗaya tsawon wannan takin ya zama fadin ya zama tudun kabarin kada ya wuce haka manzo Allah ya umarci Ali bin Abi Talib yace ka je duk kabarin da ka samu ya fi wannan tsawo ka sa magirbi ka sare shi a ka'ida a shari'ar musulunci duk kabarin da tudunsa daga ƙasa inda aka bulle shi sa ya fi haka to sare shi ake kar ka yadda ka bari ka mutu su zo su tara maka ƙasa tirin guda su danne ka kar ka yadda wanda a sa ma ƙasa kaɗan sun da annabi ya ga iya yadda za a sama da waɗanda za a zo a yi itace mota guda amalanke guda a zo a zuba maka abari ya yi wani him ba zai ƙara maka komai ba ba zai rage maka zafin rana ba wallahi kuma ba zai baka sanyi a kabarinka ba matuƙar ba yi aikin da za ka samu sanyi da maganin rana a kabarinka ba da ya ku alu sunna don Allah a rinka ganin bambanci makabartunku da makabartun waɗanda suke ba alu sunna ba dole sai mun yaƙi wannan gini da bulon siminti da filasta wani makabarinsa sai an gina da siminti sai an ɗauko tayal da marble an saka sai an yi rumfa sai an sa lantarki haramun ne saka lantarki da wuta a kan kabarinsa haramun ne manzan Allah ya haramta to amma abin tausayi sai ka ga kabarin ahlu sunna an zo an yi masa bid'a akan kabarinsa wataƙila bai yi wasiya cewa kar a masa ba bayan wannan daga cikin abubuwan da suke rugurguje mana tauhidin mu ya koyan wana akwai sihiri tsafi duk inda musulmi yake ne san tsafi wattaba'u ma tatlu shayatin ala ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق قرآن يتي دول نير رنقمين سيهري لساتي باي دربوا على شيني ما له في الآخرة من خلاق سيري ين sihiri kafirci ne زواج gidan da neman taimakonsu da masu buga ƙasa da matsafa haramun ne ka je ka nemi taimakon matsafi malami don ni ba na so ma a ce malami a ce ɗan tsubbu kawai matsafi amma sun cuci mutane yanzu su ma duk jahilai cewa suke malamai ne amma ba malamai ba ne ba san addini ba in ba sun sani ba su aiki da shi ba haramun ne a je a roƙe su haramun ne a gaskata su haramun ne a yi aiki da abin da suka faɗa na wannan sirri ta hadisai kamar haka annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa man ata kahinan aw arrafan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. duk wanda ya je gurin boka ko mai bayanin abin da zai faru gobe ko mai cewa gobe da nisa ko wani ɗan tsubbo ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi akan abin da ya faɗa ɗin nan to wannan mutumin ya kafin cewa abin da aka saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani a hadisin muslim manzo Allah yana cewa duk wanda ya je gurin matsafi ko boka ko mai buga ƙasa sallarsa ta kwana arba'in ta zube babu ita lam tuqbal salasun arba'in da laida ba za a karɓi sallarsa ba kwana arba'in akwai bala'in da ya wuce wannan to amma abin tausayi yau in baka zuwa sai gama matarka tana zuwa na duk wanda ya saki gidansa bai sa ido da lura a kan gidansa ba da zirga-zirgar matarsa ba to ba mamaki wallahi ka je ka ajiye gemu ka ta sunna matarka kuma tana ta buga shirka gidanka a cike yake da guraye da layu da kayan binne-binne duk sun kafe ka san binne ka duk baka sani ba kai kana can masallaci kana karanta alkur'ani sai ka sa ido mata suna daga cikin waɗanda suka yi imani da matsafa suke zuwa wajen matsafa rauninsu ya tabbata rauninsu ya bayyana sakacinsu ya bayyana da suna buƙatar kulawa ta musamman mana yanzu mace fa tana da yadda budurwa da za ta yi mata aure da yawa yanzu ba sa iya auren da 'ya'yansu sai sun ɗauke su sai sun ɗauke su sun kai su gidan boka sun nemo maganin sa'a da mallakar miji da yawa daga cikinsu to kaga wannan yana nuna mana ashe akwai hadari yanzu yarka ce fa yarka ce za a yi aurenta amma sai da aka je gidan boka ya ba da magunguna ka zo nan ka sa mun daura aure a masallacin ahlus sunna amma matar ka tantilin ta dade a gidan bokaye Allah ya kiyaye mu mutane na gaba suke mu'amala da bokaye masu neman mulki masu mu'amala da sihiri masu neman mulki da kujerar siyasa ko kuma neman dawwama akan wata kujera ta gwamnati waɗannan mutane tabbas matsafa suna cin kudinsu kada wani mai mulki saboda neman wata kudera ko ta kansila ne kuwa ya tashi ya tafi gidan wani boka wai da sunan ya masa tsafi don a tsafe wani a rufe idan wani a hana wani motsi don ya samu wannan kujera ka zubar da musulunci ka ballantana neman aure hatta kai ga lalacewar mu yanzu idan mutum wai yana son mace in bai same ta ba sai ya je tsafi mutane suna tsafi akan neman aure tsafi ka je ka tsafi yarinya budurwa wai dole sai ta aure ka mutane suna tsafi idan za su kai shanunsu kasuwa bujima ne ya daure zai kai su kasuwa sai ya je ya yi tsafi a kansu raguna zai kai kasuwa sai ya yi tsafi a kansu lalacewa ta kai ga wai yanzu har noma a gona gona da mutum zai je tsafa zai je noma sai ya tsafe gona gona mutane suna tsafi a shaguna in mutum zai bude shago sai ya je ya kira sunan aljanu ya yi tsafi ya bar musulunci ya je bude shago mutane an ba su kujeru na gwamnati an ba su mulki ko an ba su sarauta mai sarauta zai zauna a kujeran mulki sai an je an tsafe wannan kujera ko kujerar sarki ko kujerar hakimi ko kujerar dagaci kai hakke mai unguwa ana yin tsafi yau sihiri ya zama ruwan dare a cikin mutane sana'a ne mutum zai fara wai sai je sai ya yi tsafi kafin ya fara sana'a ya sayi mashin da zai rinka caɓa yana samun abin kashewa sai da ya je aka tsafe masa mashin ya ɗaure gujima ya kiwata su sallah ta zo ya samu kuɗi ya sayar sai da ya je tsafe gujimar malam tsafi ya shiga cikin gidajen mutane bila adadin matarka shekara ashirin matarka shekara goma za ta je gidan boka ya mata tsafi a tsafe ka saboda me duk abin da ta gaya maka ba za ka tsallaka ba kuma wallahi malam ku lura akwai waɗanda wallahi in suka tsahu a gidansu ba sa iya cewa komai da zarar matarsu ta ce kaza kawai sai ne ce to ta shanye ka ta kafe ka ta gama da kai mata suna sai da gadajensu na aure su je a yi musu tsafi don su mallake mazajensu ta sai da kwabet ɗinta na aure ta kai wa boka don ya tsafe mata mijinta ta dunkule shi ta murkushe shi ta sa shi a jiho. ka ga mutum ana yin barna a gidansa da zai iya magana ba saboda ne an masa sihiri shi sihiri kala-kala ne da ma akan iya maka sihiri a sa ka so abin da ba ka so a dole ka so shi an gane abu ne ba ka son sa sai a je a yi maka sihiri a juyar da tunaninka a mai da kai ka so wannan abin a dole dole an gane kayan aure ba ka son uwar gidanka ko ba ka son amaryarka ko ba ka son ta biyu sai ce rabu da shi za mu yi maganinsa sai a ɗauki sunanka da sunan mahaifiyarka da ƙasar takalminka da guminka ko da yankin rigarka ko da gashinka da kai aski ko da farcenka da ka yanke sai a kai gidan boka sai a haɗa da sunan wannan matar da aka ka santa ba ka yi da ita sai a je a tukwikuya a tukwikuya a tukwikuya a har hada a har hada a kira sunan aljanu a kafirci a zuba jini a yi kafirci a zagi Allah a kai shi kenan sai a zo sai a ce shi nan ki je ki zuba masa a cikin abincinsa wannan kuma ki je ki lafiya shi a cikin kanki wannan kuma ki sa masa a cikin filarsa. wallahi ma sai ka waye gari ka ga a duniya ba wanda kake so yanzu ba wannan ba an juyar da kai mata suna yin haka waɗanda suke da kishiyoyi idan alaji ya zama alaji a hamshaki alaji mai hali mai matsayi sai a sa shi gaba da 'ya'yan wata daga cikin matansa shi ma nau'i ne na sihiri za a kai sunanka a kai sunan 'ya'yan da ake so kai fada da su 'ya'yan gare na cikinka amma wallahi sai ka wayi gari bakin ciki kake yi ka ga wannan yaron ba ka son sa ba ka sa shi a gabanka ko ƴaƴan wance na ɗakin wance gaba ɗaya ka tsame su ana zuwa a yi wa mutum sigiri a sa ya ƙi ƴaƴansa ko ya ƙi iyayensa ko ya ƙi aminansa ko ya ƙi abokanansa yarinya ce budurwa ake so ka aura amma hankalinka baya kanta kuma an ga akwai maiƙo da kuɗi a tattare da kai wallahi malam sai su kai ka wajen boka a kai sunanka a kai sunanta sai a hada a kulla a yi duk abin da za a yi wallahi malam da kanka za ka zo ka yi sallama ka ce kana so za ka auri wanci kuma wallahi sai ka aure ta bala'i ke a ce ka duba da ya nuna baya yin ta amma yau shi yake bin ta kuma ba wai auren ba idan ta zo gidan kuma sai ta ja ka a ƙasa duka ana yi shi sa wani lokacin idan kuka ga tasarrufin babanku ya zama abnormal ya zama irin wato gair al'adiyya a tasarrufin gair al'adi tasarrufi wanda yake ba na al'ada ba to wallahi al'azimu ku bincika ba mamaki an mugun sihirce shi ko a sa maka kin wani abu da kake so sihiri ne kana son zuwa kasuwa kana ciniki a kasuwa a shagonka kwastomomi suna maka layi sai a je a yi maka sihiri sai a sa maka kin wannan kasuwar sai ka waye gari ka ga a duniya ba abin da kake kyama irin ka je kasuwar sai ka kan mutum ya daina zuwa kasuwa me yasa sai ce wallahi da na tashi zan je kasuwar nan sai gaba na ya bayar ka daina zuwa shikenan jari ya kare da ka daina zuwa shikenan makocin ka ya samu ya samu kasuwa shi zai ta ciniki malam irin waɗannan misalai suna nan rakacam barkatai a cikinmu idan kujera kake da ita ta ofis babba aka kana ta samun promotion kana ta samun cigaba cigaba sai a je a maka sihiri ba sai sun barka ka zo ofis din ba za ka samu cigaba ba sai sun barka da lafiyar ka ba za ka samu cigaba ba sai an yi kaza ba wallahi sai su je su yi maka sihiri malam akwai ma'aikacin da yake gaya mu wani ofis ne ya samu babba aka bashi ya samu matsayi ranar da ya zo zai shiga ofis ɗin kawai yana bude ofis sai ga gaba ɗaya jini jini akan kujerar da zai zauna ya aka yi ashe kafin ya zo an je an yi sihiri an tsafe shi an wawwatsa jini a cikin wannan ofishin nasa ofishin da bai shiga ba kenan malam ya ce a ma'aikatar a canja masa wani ofis ba taba zama a wannan ofis ba ko biran ofis ɗin da zai ɗauka ba malam akwai abin da suke yi kujera ce suke da ita ta babban ofis an baka matsayi a ofishinka idan aka je aka tafka maka sihirin sai a je a samu wannan layin da wannan surkullen sai a je a yanka kujerar da kake zama yanka ta sai a cusa wannan layan ko wannan tsafin kullum kwanan duniya tsuwa muka sai ya kawo wannan tsafin ba dole ya cinye ta ba akan ɗauki biro biro da kake rubutu na kan teburinka a je a canja ruwan biran a saka maka wani wai dan bala'i ne ma na yin tsafi a cikin biro na rubutu fa abin da ba a yi tsafi da sihiri ya kai ga yau hatta a makarantun jami'a idan aka ga yaro yana da ƙoƙari yana da ilimi yana cin jarrabawa wallahi malam sai abokinsa ya je kai shi wurin boka a yi mai tsafi kawai sai ka ga yaron na ya samu matsala ya daina cin jarabawa ni din nan nayi ta fama da matsala ta wasu daga cikin ɗalibai waɗanda masu ƙwazo ne masu ilimi na farkon su wata yarinya ce mai basira tana karatun likitanci kai har yau in na tuna yarinyar nan ina tausaya mata da iyayenta wallahi suka kashe mata kuɗi suka samo mata makaranta jami'a malam kullum aka yi jarrabawa yarinyar nan sunanta ne a gaba komai cinyewa take duka ka san malam da abin ya kai sai gashi wani ya mata sihiri ko sun mata sihiri a ajin su tana shigowa makaranta sai ciwon kai na bala'i wannan ni da ita muke magana ta ce wallahi malam ba na iya zama sa ta ce idan aka zo jarabawa kuma ina ɗaukan biro sai na manta komai ta ce mutane suna ta rubutu sai na ɗauki minti talatin in kasa tuna abin da zan rubuta wanda kuma da ita ce take yi number one sun filince ta akwai yaro namiji shi ma da aka yi mai haka karatun ya gagara mai kwazo ne mai basira ne ubansa yana kashe masa kuɗi akwai alamar nan da shekaru zai zama babban mutum yaya aka yi kishiyar uwarsa ne yaya aka yi kishiyar uwa ku ji kishiyar uwa suka je suka tafka shi a hannun boka aka tafka masa tsafi sai ga shi yaron nan gaba ɗaya lalacewa ta zo masa malam abokiyar mahaifiyarka fa tana bakin cikin ta ga ka ci gaba malam yau a gidanka idan kana da 'ya'yanka da kake jin su a jiki billahi azimu karamar matarka bakin ciki da bace rai cewa 'ya'yanta girman su bai kawo ba ba a jin su a jiki za ta iya zuwa ta tafka maka sihiri ta raba ka da yayanka sau nawa ake zuwa a yi wa mutum sihiri a sa ya kori 'ya'yansa daga kasuwarsa daga shagonsa ya je ya ɗauko ƙannan matansa ya sa su sau nawa ake zuwa a sa mutum yana ji da yaronsa ya yadda da shi ya bashi babban manaja a kamfani wallahi malam sai ya kore shi ya je ɗauko wani bari ya ɗora shi duka waɗannan abubuwa malam suna nan suna nan barkace masu tarin yawa dangane da sihiri kenan waɗannan abubuwa ne da suke lalata mana addinin mu suke lalata mana aƙidar mu kuma dole ne mu nisance su daga cikin su abu na goma sha ɗaya akwai canfi canfa abu ai in mutum ya tashi tafiya da safe ya ga angulu ko ya ci karo da kare to ya koma gida ranar ba sa'a canfi wani ya fito zai tafi kasuwa sai ga kuturu a ba sa'a wani ya yi ko zai tafi sai ya ji kukan mujiya a ba sa'a duk wanda ya auri mace mai farar kafa a'a ba sa'a ai wanda duk wanda ya aure ta mutuwa yake yi a'a kana aure ta irin waɗannan abubuwa na canfe-canfe ana yin canfi da dabbobi ana yin canfi da gida ana yin canfi da mutane ana yin canti da wurin zama duka waɗanda abubuwa ne da suke rushe mana tauhidin sannan kuma abu na goma sha biyu ana cikin abubuwan da suke raba mu da imaninmu da musulunci imani da taurari da yin da ba wa tauraro wani ƙarfin mulki da sarauta kamar na Allah misali a ce tauraro kaza shi ke kawo ruwa tauraro kaza shi ke kawo fari a canjin da ƙulla wasu abubuwa na rayuwa da taurari a a taurari halittu ne cikin halittun Allah ba wani tauraron da shi kaɗai sai kawo ruwa kuma ba wani tauraron da bayyana bayyanarsa zai sa ya kawo fari ko yi da rana ko da wata a ɗauka suna da wani tasiri da rana da wata da sama da ƙasa duk gabaki ɗaya bayi ne daga cikin bayan Allah tabaraka wa ta'ala neman ruwan sama da tauraro haramun ne yanzu akwai wuraren da a ƙasashen mu na wasu in za a yi roƙon ruwa sai a zo a kiran sunan taurari mai kun a kira sunan Allah sai a rika kiran sunan taurari wannan itikadi ne fasidi ƙuduri ne mummuna annujum la tanfa wa la tazur taurari ba sa iya cutarwa ba sa iya amfanarwa juyar da wani nau'i na ibada ga wani ba Allah ba kamar misalin ka ce ai wani ne baka lafiya shi sa za ka bauta masa to kaga wannan bauta ai ta Allah ne ba da lafiya kuma Allah ne yake warkarwa Allah ne wai idan marittu fa huwa yashfin idan nayi rashin lafiya Allah ne yake warkar da ni inji annabi Ibrahim wallazi yumituni thumma yuhyin wanda shi yake kashe ni shi yake raya ni ba mai kashewa ba mai rayawa in ba Allah ba tunanin wani dan adam ya tsaya maka a hanya wai saboda baka shiri da wani shi yasa baka samu kuɗi ba ko saboda ba ka shiri da wani shi yasa baka samu mulki ba ko saboda wani ya yi fushi da kai shi yasa ya toshe maka baka samu ka auna wance ba shi ma wannan wani abu ne da yake da tauhidin mutum al'amdu min la amintuwa daga makarin ubangiji ka zauna ka ce haba mu ai wallahi Allah bai zai mun azaba ba ko kuma mutum aliya'atu min rahmatillah na shiga hukunin ni kam dan wuta ne duka wannan abubuwa ne waɗanda suna rugurguje tauhidin mutum riya yin aiki ba don Allah ba ka wayi gari kana yin wani aiki na Allah amma don mutane ka ba su kuɗi don a ce kana bayarwa ka gina musu gidaje don a ce kana bayarwa ka yi kaza duk wani abu da za ka yi na kyautayi don kana neman yabo na mutane Allah ka kare ka ba su ilimi don su yabe ka ka karantar da su don a ce kai wani ne ka kai sadaka wuri kaza don a yada a duniya ka yi wannan riyar karamar shirka ne fadin cewa da muke a hausa Allah ya so malam ma ya so haramun ne ma sha Allahu wa shi'ita ai da ba dan Allah ya so ba kai ma ka so ai yanzu da da na samu matsala a jarrabawa ta watakila malamin makaranta ne ba wani dan adam da ya isa a ce wai Allah ya so ya shi ma ya so sai dai a ce ma sha Allahu summa shi'ita Allah ya so sannan kai ma ka so kamar mutum ya ce tab ai da ba dan Allah da Musa ba da yau turela ta buge wai abin da yake nufi wai ya zo tsallaka titi Musa ce kai kai ga turela kar ka tsallaka sai ce da ba dan Allah da Musa ba ma'ana da Allah da Musa ne suka haɗu suka hana mota ta taka shi shi ma wannan shirka ne ba a faɗa laula Allah wa fulan kenan ko kuma a ce na dogara da Allah na dogara gare ka a'udhu billah sai dai ka ce na dogara ga Allah sannan na dogara ga taimakon da za ka yi amma na dogara da Allah na dogara gare ka ko na dogara da kai da Allah na dogara wannan shirka ne ba a amfani da kalmar wawun a haɗe a kan tawakkali ɗin nan sai dai a ce tawakkaltu ala Allah summa alaika ma sha Allahu summa shi'ita duka waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke ba su da kyau izgilancewa wa addini na san farmaki ka kawo mu na san na gane me ya kawo ka izgilanci cewa addini saboda mutum ya tsaye da gemu zar zai kayan gemu kaka mutta قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم imnafu عن طائفة nu'azib عن طائفة nu'azib ta'ifa ko nafu an ta'ifatin minkum nu'azib ta'ifa Allah yake yanzu da Allah da ayoyin Allah kuke izgilanci kar ku yadda ku ba da wani saboda ya tsaye da gemu kun zage shi ko ka zo wuce a ce ustaz kada na je wannan ko na ganin ka kada ko ne kafirci ne ko ka zo aiki ko ka zo neman aiki ko ka zo na mu a zo ana wulakanta ka na ka ji ka bar gero ya baye bai kamar rubutu wal iyaz billah wulakantar da mutum saboda yayi wani abu na sunna ko yayi wani abu na addini izgilanci wa addini ko izgilanci wa Allah wannan kafirci ne kama a ce ai Allah zai ma kaza ka ce bai isa ba kafirci ya kamata duka mu kiyaye waɗannan abubuwan don abubuwa ne waɗanda suke ba su da kyau a wajen saka suna shi ma mutane suna yin kuskure yanzu a ƙasashen laraba akwai wanda zaka ka da shi abdul nabi ko abdul Abdul ka'aba ko abdul al-hussein yan a kenan kaga asali abdullah abdulmalik abdulrahman abdulmu'min abdulmuhaimin abdulghaffar wannan shi muka sani to sai wani ya zo ce wai abdulnabi bawan annabi wannan ba daidai ba ne ko abdulka'aba saboda wani matsayin ka'aba ai kai bawan ka'aba ne wannan ba daidai ba ne so tun da an kawo farmaki suna nan abubuwan da yawa na kawo su sun kai kusan talatin amma yanzu ne na ambaci guda ashirin zan dakata sai wata mun haɗu insha Allah sai na cikato sauran ko kuma kwaji shi a wasu karatuka da zamu yi a wasu wurare ko muka yi a wasu wurare abinda na faɗa na daidai a wannan majalisi a wannan guri ina fatan Allah ya bani lada ne da ku gaba daya kuma Allah ya tsare mana tauhidin kulawa da waɗannan abubuwan shine ruhin addini wallahi za ka zo kana sallah kana karatun qur'ani kana ibada kana wasa da wani abu ɗan abu kaɗan zai zugurguje maka imaninka to shi sa muka ta lissafo su ɗaya bayan ɗaya don saboda kowa ya gyara gidansa ya gyara kansa gyara kayanka baya nufin sauke muraba ubangiji ke roƙo ya sa mana albarka ya kuma sa cika da imani Allah ya sa aljanna makoma kuma ku yi addu'a Allah ya ba ni farin gemu irin na wannan dattijan ya ba ni shekaru a cikin sunna gemu na ya fari a daɗe ana bugawa da lafiya Allah ya saka da kai ya yi ta leƙa na ɗauka za ka yi kuma sai na gaba ka yi da za ka lawa sai rai